الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. haka yi uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗo mu a wannan yammaci mai albarka na talata a darasinmu na uku cikin wannan littafi mai albarka al'aqidatu tahawiyya ta imam abu tafar al-tahawi a yau goma sha biyar ga watan rabi awal a shekara ta 1433 daidai kuma da bakwai ga watan fabrairu watan biyu shekara ta 2012 miladiya za a yi mun afuwa sosai saboda yadda muryata take kamar akwai alamun mara tare da ni sosai da sosai ubangiji Allah ta'ala ya mana da fitar a karatunmu na jiya mun dasa aya ne a inda malam yake mana bayanin sifofin Allah maɗaukakin sarki yake ba mu abubuwan da suke kamar ka'ida a wannan babi na sifofin Allah maɗaukin sarki yace ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqi subhanahu wa ta'ala bai gushe ba da sifofinsa tuntuni qabla khalqihi kafin yayi halittarsa ما زال بصفاته قديما قبل خلقي بيقوش بدا سيفوبين شي تنتني كفن يهلتسا wanda ke ba wai bayan ya yi halitta bane ya samu waɗannan sifofi din shine darasin da zamu tashi yau yace laysa ba'da khalqil khalq istafada ism al khaliq wala ba'da wala bi ihdath al bariyyah istafada ism al bari lahu ma'na rububiyyati wala marbub wa ma'na al khaliqi wala makhluq وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم سبحانه وتعالى ما لك تمنى ليس بعد خلقي خلقي باوي باين يا هلتو هلتو بني استفاد اسم الخالق يسا مسونانا sunan shi alkhalik ba wai sai da ya yi halittu yake alkhalik ba a tun kafin ya yi halitta subhanahu wa ta'ala yake alkhalik to kun ga yanzu duk wanda waya shi ta buga tashi ta zama ganganci kenan idan na farko wannan nashi ya zama usiri wanda nashi ya sake buga kuma nashi ya zama ganganci kenan domin da ta wani ta buga ta tana da kai kenan sai ya gashi ta ba wai bayan yayi halitta bane ya samu sunan alkhaliq a'a yana da sunan shi al-khaliq halittar da yayi sai ta zama lawazim ne na sunan ina fata mun fahimci wannan da kyau asar kenan na sunan shi alkhaliq shi sa yace wala bi ihdathil bariya ba wai bayan ya farar da halittu bane istafara ismul bari ya samu sunan albari subhanahu ta'ala domin albari da alkhaliq duk ma'ana su daya ka tubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicinku malai ce lahu ma'anar rububiyya shi subhanahu ta'ala yana da ma'ana ta arrububiya ma'ana wanda iya reno wanda ya halitta wanda ke da mulki walasa marbu wala marbu ba wai shine wanda aka rena ba subhanahu wata'ala ma'ana anna Allah ta'ala masubun bi annahu rabb Allah maɗaukin sarki ya simfatu da sunansa na arrabu kabala an da marbu tun kafin ya samar da abin halitta ma'ana kafin ya samar da wanda zai rena yake da sunan shi na arrabu hakan kuma subhanahu ta'ala sunan shi al-khaliq tun kafin ya sabar da halitta isa ya ce wa ma'an alkhaliki wala makhluq kuma yana da ma'ana al-khaliq tun kafin ya halitta abin halitta daya yana da ma'ana ta al-khaliq kuma cewar shi ba wanda aka halicce shi bane a'a shine wanda yayi halittar subhanahu wa ta'ala wa kama annahu muhyil mauta kamar yadda ka san shi Allah maɗaukin sarki shine wanda yake rayar da matattu kuma shine muhil mauta sunan shi al-muhil da ma ahya bayan ya rayar da matattu to istahaqqa hadha isma ya cancanci wannan suna ne al-muhyi qabla ihya'ihim tun kafin ya halice su sunan shi al-muhyi tun kafin ya rayar da su kenan ba wai sai da ya rayar da su ba ne yake da suna na al ba wai sai da ya halitta ne yake da suna na al-khaliq subhanahu wa ta'ala shi sama ne ce kadhalika istahaqqa isma al khaliki hakan nan yasa yake ya cancanci suna na al-khaliq in insha'ihim kafin ya kaji halittar su subhanahu wa ta'ala abin mala yana tabbatar mana da sunayen Allah ta'ala ko sifofin shi guda biyu na alkhaliku da albari. subhanahu wa ta'ala yana da suna na alkhaliku yana da siffa ta halitta yana da suna na almuhyi mai rayarwa yana da suna yana da siffa ta rayarwa kun gane wannan da ke ko yana da waɗannan sunaye da waɗannan sifofi na alkhaliku tun kafin ya halitta yana da suna na almuhyi tun kafin ya rayar kenan wanda ya nuna mana sunayen shi da sifofin shi sunaye ne wanda yake daɗaɗɗu ne sun jima ba abin da muke nufi da sun jima ba wai sai da ya halitta bane yake da sunan alkhaliku ba wai sai da iraye bane yake da sunan almuhi sai malam ita aliki akan wannan jumlar da ya faɗa yace zalik bi annahu ala kulli shay'in qadir wa kullu shay'in ilayhi faqir wa kullu amrin alayhi yasir la yahtaju ila shay laysa mislihi shay' وهو السميع البصير سبحانه وتعالى ذلك abin da yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yake da suna na alkhaliku tun kafin yi halitta ya zama na halittar lawazim ne na sunan shi alkhalik ne na alkhalik yake da albari yake da almuhyi zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir cewar shi Allah maɗaukin sarki mai iko ne akan komai in gano wanda ke ko duk abin da ke amsa sunan ashe'u ubangiji Allah ta'ala mai hukumi kan shi ina ba ta mafaici wannan da ke ko wanda yake al-mawjud da al-ma'dud kenan kullu rabu ke ko al-mawjud da al-ma'dum muna da al-ma'dum wanda yake babu shi amma ya tabbata a ilimin Allah madaukakin sarki za a yi shi kamar yadda yake ce da Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam wa qad khalaqtuka min qablu wa lam shay'a baka zama komai ba na riga na halicce ka ma'ana a ilimin Allah maɗaukin sarki cewar ya halicci wani mai suna zakariya saboda haka ma da annabi zakariya alaihi salatu wassalam yake mamaki iya tsofin da yake da shi kuma gashi an ce zai faɗa suna ɗan yahaya isa Allah ta'ala ya buga mai wannan misali ce wa lam taku shay'a alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura kaga wannan lam yakun shay'an mazkura wa lam taku shay'a wannan ma'adun a lokacin da ake magana mawjudun ne fi ilmin Allah ta'ala kun gane wannan da ke ko ina ba ta mafi wannan mawjud ne ma'adun ne lokacin da ake magana amma lokacin abin nan maujud ne a ilimin Allah madaukin sarki ilimin Allah madaukin sarki ya tabbatar da zai halicci wani mai suna wani wanda yake a lokacin da ake zayyana mai wannan bayanin ana mai bayanin cewar shi fa an halicce shi tintini amma lokacin bayyana halitta tashi ce ba ta zo ba sai daidai wannan lokacin zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir hakan ya nuna mana ubangiji Allah madaukin sarki mai iko ne akan komai kun ga wannan ya nuna mana magana ya jaddada mana magana malam ta je da yace wala shay ay ujizu babu wani abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki shi Allah mai iko ne akan komai babu wani abin da ke gagara Allah madaukakin sarki wa kullu shay'in ilayhi faqir kowanne abu mabukaci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wani abin da ka sani yana da bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane duk gaba ɗayan ku mabukata ne ga Allah maɗaukin sarki wallahu wal ghani Allah maɗaukin sarki shine al mawadaci subhanahu wa ta'ala wa kullu amrin alaihi yasir kowanne irin al'amari a wurin Allah ta'ala mai sarki ne a wurin halitta Allah maɗaukin sarki ne ake da abu mai sauki ake da mai wahala amma a wurin Allah maɗaukin sarki komai kowanne abu mai sauki ne a wurin subhanahu wata'ala la yahtaju ila shai subhanahu wata'ala bai buƙatar komai ba abin da yake buƙata maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa mana a hadithul qudsi ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama har zuwa inda yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا أشياء بقاتة وانا بأبن بنديك بقاتة سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا كينا ودنا الأمر بيئة suna komawa ne ga wanda yi ta suke shi suke amfana ba wai shi yake bauta da kanshi ba a shi suke amfana domin lahama kasabat wa alaiha maktasabat wa kullu amrin alaihi yasir kowane irin al'amari mai sauki ne a wurin Allah madaukakin sarki kenan wani ya bude mana kofa na in za ka yi addu'a duk wani abin da ka shiga tsanani duk wani abu da damuwa duk wani abu da ya faskara a gare ka ka sani babu wani abin da ya gagara Allah madaukin sarki asali ma komai mai sauki ne a wurin Allah madaukin sarki kawai sai ka koma zuwa gare shi babu wani wanda za ka koma zuwa gare shi ya ji wannan abu mai sauki ne in ba Allah madaukin sarki ba da duk wani wanda za ka koma zuwa gare shi sai ya ce maka to da dai in gane wannan da kyau ko sai ya ce maka da dai da dai ka zo jiya da dai ka zo shekaran jiya ji da ɗazu ɗazun nan kan sun riga sun gama tattara kayan ɗin kaga da an faɗi wannan akwai wanda ya je neman aiki wanda zai duba mai ya duba takardun baki ɗaya sai ce ayya baka da english sai ce a ai na yi receipt na sami english in duba takardun kasa da ya duba wannan kuma sai fara ya kamo wasu kama kama kun gane karatu ta shi ke da masoyi yake waski ba shi ba komai ne yake da sauki a wurinsa ba akwai abu mai wahala amma nan gada ya nuna gajiyawa sai ya ce kaza sai shi kuma ya istidrak ɗin shi ya ce ya akwai kaza ya tabbata dai gajiye ne to wannan kuma dama siffa ce ta dukkan wani makhluk cura gajiye ne subhanahu ta'ala shi ke da cikakken iko akan komai shine wanda babu abin da yake gagara shi komai a wurin Allah ta'ala mai sauki ne a wurin ka ne kake ganin shi da tsawo a wurin shi ne kake ganin a wurin ka ne kake ganin shi da girma kai abu kaza miliyan ɗari biliyan goma miliyan kaza kai da yawa wannan kai kake ganin wannan walillahi khaza'inu walillahi khaza'inu samawati wal ard kowanne ira ba a wurin Allah ta'ala mai sauki ne saboda kai tsaye da cikakken yaqinin ka na ubangiji Allah ta'ala zai amsa maka da cikakken yaqinin ka na cewar komai yana da sauki a wurin Allah sai ka roke shi kawai la taju ila shai Allah madaukin sarki bai buƙatar komai subhanahu wa ta'ala laisa ta mislihi shai babu wani abin da yake kwatankwacin shi subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake kwatankwacin Allah madaukin sarki wa huwa sami'ul basir shi Allah madaukin sarki shine as-sami'u mai ji al-basiru kuma mai gani kun ga wannan aya sai ta zama babbar aya ko ita ce ka'ida a babin al'asimar wa sifat kamar yadda muka san tauhidi yana da bangarori guda uku akwai al'uluhiyya akwai al-rububiyya akwai al'asma wa sifat al'asma wa sifat wannan ayar babbar ka'ida ce a babin al'asma wa sifat domin abubuwa guda biyu ne ayar ta kunsa ta kunshi annafi shine laisa ta mislihi shay' babu wani abin da yake irin Allah subhanahu ta'ala wa huwa as-sami'ul basir kuma shi as-sami'u ne mai ji al-basir kuma mai gani ne wannan ayat kuma ta tabbata nan bangaren kuma al-ithbat kun lura da ke ko ga tabbatarwa ga korewa korewar laysa kamithlihi shay tabbatarwar wa huwa as-sami'ul basir to kuma wannan shine manhaji na al-qur'ani ne girma galibin tabbatarwa yana zuwa mufassal ne isa ya ce wa huwa as-sami'u al galibin korewa yana zuwa mujmal ne isa ya ce laisa kamithlihi shay aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce aqidar wannan shine bayanin wannan ayar wannan ayar ta kore ma Allah madaukin sarki kamanceceniya da dukkan wani abin da yake makhluk kuma a daidai wannan lokacin ta tabbatar ma Allah madaukakin sarki sifa na ji da kuma gani ina fata mun gane wannan da kyau kenan tabbatar ma Allah ta'ala ji da gani ba shi ke nuna cewa ubangiji Allah madaukakin sarki ya yi kamanceceniya da halittarsa ba domin shine yace laysa kamithlihi shi kuma shine yace wa huwa samiul basir a lokacin da ka ɗauki laitsa ka mithlihi shai, ka kora dukkan sifofin Allah madaukakin sarki ka ce baya magana ka ce baya ji ka ce baya gani ka ce baya sauka ka ce bai daidaita kan arshi ba ka ce bai yi kaza ba ka ce bai yi kaza ba saboda me saboda laitsa ka mithlihi shai, to ga anan mutum ya yi alhuni ya yi imani da wani bangare na qur'ani ya saki wani bangare aka tu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd kun gano wannan a lokacin da mutum ya ɗauki wa huwa sami'ul basir ya ce ubangiji Allah wajen sarki yana ji kamar yadda halittarsa suke ji yana gani kamar yadda suke gani to nan ya wuce gona da iri domin ya ɗauki wani ɓangaren ya bar wani ɓangaren ya bar laisa ka misilihi shai to kenan ka'idar ita ce laisa ka misilihi shai. babu wani abin da yake ya yi kama da shi subhanahu wata'ala babu wani abin da yake kwatankwacin sa wa huwa sami'ul basir shi Allah ta'ala mai ji ne kuma mai gani ne a irin yadda shi ya fama kanshi shi sani da wannan shi Wani ita ce mazhaba ba ta'ala sunna wal jama'a akan duk abin da ya shafi sifofin Allah madaukakin sarki ba wai iya a samu da al ba domin ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya kawo asamu samu wal bashar ne domin halittarsa za ka ga galiba halittarsa na da wannan sifa ɗin don ka fahimci cewar don ya ce huwa samuwal basir ba wai daidai wa daidai ne da inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali fa sami sami'an basira shi jin Allah madaukakin sarki wa sami'ul jahri wal ikhfati bi sam'ihi al-wasi'i lil aswati shi jin Allah madaukakin sarki ji ne wanda yake gamamman ji a yanzu haka idan mutum uku suna magana da kai sai ka ce da biyu su dan saurara ka kammala da da ɗaya sannan na biyu sannan na uku wannan fa idan duka suna magana ne da yaren da kake ji kun fahimci wannan da ke ko in gobe haka ba sai ka kira tafinta ya zo yi maka fassara amma subhanahu wa ta'ala ka kallaci abin da za ka iya kallo ka buga misali duk abin da za ka iya misali ka kallaci ranar arfa alhazai suna filin arfa a cikinsu akwai wa akwai larabawa akwai masu roƙon allah ta araba da larabci akwai masu yi da hausa akwai masu da yarbanci akwai masu yi da nufanci akwai masu da faransanci da urdu da duk yarurrukan duniya lokaci guda kowa daga hannunsa lokaci guda yana jin buƙatar kowa kuma bai buƙatar fassara bai buƙatar kaza bai buƙatar kaza bai buƙatar kaza kai kanka ka san akwai bambanci da ba zai wahala su ba alam tara anna sayfa yanqusu hadduhu idza qila inna sayfa amda min al-asa hakan nan idan kai maganar gani gani Allah madaukakin sarki ya shafa wanda kowanne wa annahu yara da bi zarri shi subhanahu wata'ala yana ganin tafiyar tururuwa fi zulumati fawqa summi sahal a cikin duhun dare akan falalin dutse wanda yake a yanzu haka da rana tsaka garjin azhar sha biyu rana tururuwa ta yi tafiya akan dutse ya ce ka nuna sawun ka nuna sawunta ina za ka ga sawun eh to amma shi tafiyar ta a tsakiyar dare yana ganin sawun ka kusan ganin shi ba za a hada da naka ba to haka wannan wanda ya fahimci wannan to shi zai fahimci kyakkyawan aqida ta alu sunna babu yadda zai ka kore ma Allah ta'ala sifa ta ji ka kore mai sifa ta gani don cewar dan adam yana da sifa ta ji kuma yana da sifa ta gani to me zaba ka kore ma dan adam wannan sifar ba me zaba ka ce mutum baya ji baya gani eh sai Allah ta'ala za ka siffanta shi da cewar baya ji baya gani saboda me saboda ya ce laisa ta misali shay ai kuma shine ya ce wa huwa samiu al Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan as-sami'u shine ji sifar ita ce as-sam'u Allah madaukakin sarki ya ji kuma yana ji kuma shine ji ne kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma inna Allah sami'un basir qad sami'a kaga fi al-madi والله يسمع تحاوركما يسمع إلى مضارع سميع مصدر كلام الذي تبت مك سبحانه وتعالى هنا جي كما سبحانه وتعالى هنا جي باب يد ذاك كي إنكار جن الله كي إنكار جن الله asali ma wanda yake wannan inkarin shi هنا متاني جن jin ɗanɗanon sufufin Allah maɗaukin sarki ta ina tun da ka san yana ji to kenan baka da hauki wurin da addu'a da zaka yi dan ka san kana kira mai ji to shi kuma da ya ce ma baya ji fa in dole zai ma bayanin wani kenan da zaka kira ya zama ya haifar da shirka cikin al'umma sai ya ce maka baya ji kenan ya ba mutum lasisin ya yi barna duk inda yake domin mahalicinsa baya ganinsa wannan fata muku wannan da kyau ya ce maka Allah ta'ala baya yarda bayan ya ce radiyallahu anhu wa radu an kenan yanzu ya bar mutum a cikin duhu ta yadda ba zai yi aikin da Allah zai yarda da shi ba domin me domin ya ce Allah baya yarda ya ce Allah baya fushi kenan ya bar mutum saka kai komai domin duk abin da yi Allah ba zai fushi da shi ba kuma kai ke ba to haka wannan ba karamin barazana ba ce ba karamin bala'i ba ne a cikin al'asma wasu waɗansu su sifofi bakwai kawai suke yadda da su su ne asamu da albasu da alhayatu da alkalamu da alkudratu da al'iradatu da ce ɗaya kuma waɗannan su ne suke yadda da su amma sauran sifofin ba su yadda da su ba shine shekul islam ibn taimiyya a cikin littafinsa a tadmuriya yake da babi da wata kalma guda da ya sakamma wannan aƙidar ya yi kulun kubura da ita kun fahimci wannan da ke ko ya ce ma yuqalu fi fat sifat yuqalu duk abin da aka faɗa a wani sashi ne sifofin Allah madaukakin sarki dalilan da suka yi amfani da su suka yi da Allah ta'ala yana ji su a sha'ira kenan wanda kuke karanta littafin su dangane da suka yadda cewar Allah ta'ala yana ji suka yadda Allah ta'ala yana gani suka yadda Allah ta'ala yana magana suka yadda Allah ta'ala yana da iko suka yadda Allah ta'ala yana da kudura dalilan da suka kafa hujja da su suka yadda da su to ai da su za su yadda cewar kuma ya daidaitu a kan al'arshi da su za su yadda cewar kuma yana sama kun gane ko domin da suka ce ai Allah ta'ala ya ce wa huwa samiul basir sai mu ce ai kuma ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samiyan basira da kuma ya ce wa ilahu kuma ilahun wahidun yana da wahadaniya kenan ko hakan nan kuma ya ce tuska bi ma'in wahidin tuska bi ma'in wahidin hakan nan kun ce a ah, yana da albaqa'u wa yabqa wajhu rabbika fil jalali wal ikram hakan nan kuma ya siffanta halittarsa da albaka ma inda kuma yan fadu ma inda Allah ba aljanna ba halitta ba ce halitta ce kun ce yana da sifata ta alhaya ko shine alhayu hakan nan kuma alhayu abin nan Allah la illa huwa alhayyu alqayyum subhanahu wa ta'ala hakan nan kuma yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy aga alhayy wannan ba alhayy ne na Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum haka nan da ce yana da kudura Allah ta'ala ce inna Allah ala kulli shay'in qadir kaga tabbatar mata shi da ni kudura haka nan yace illal ladzina tabu min qabli an taqdiru a shi kuna da iko da haka dalilan da suka yadda da su suka ce Allah yana da kudura to da su za su kafa hujja su kuma Allah ta'ala ya daidaito akan al'arshi domin ce yana ji za su ce ba irin halitta ba sai mu ce ai Daidaito shi ba irin na halitta ba ba shi irin ba ma ya kalu fi ba'adu sifat ya kalu fi ba'adu me yake waɗannan kawai ya shaci faɗi Shi ne duk abin da ya haifar da waɗannan wai guluhi wurin tanzihi wai suna ganin su tsarkake Allah maraukin sarki ya zama na sai siffanta shi da abin da bai siffanta kai shi ba kaga da bai siffanta kai shi da alƙidamu ba sai aka siffanta shi da shi ya siffanta kai shi da wasu siffofi sai kuma aka koli a antum a'lamu amillah haka Allah ta'ala ya a antum a'lamu amillah an yi an yi ja'irin wani mutumi mai suna Ahmad bin Abi Du'ad Ahmad bin Abi Du'ad an mu kuma tabbaman kana a cikin sharru sunna da Imam Bukhari ya ce in ta ji mutum yana ambatan shi to ka san wannan dan tintirin dan bid'a ne shi wannan ahmad bin abi du'ad ya rasu a shekara ta 240 shi ya fi ga ma'mun cewar ya rubuta a jikin ka'aba ya rubuta laisa ka mithlihi shay wa huwa al-aziz hakim saboda tsabagen tawafi domin laisa ka mithlihi shay mai da martani ne akan al-mushabbiha da suke kamanta Allah ta'ala da halittarsa sai Allah ta'ala ya ce laisa ka mithlihi shay da ya ce huwa samiul basir sai ya zama na raddi ga al-mu'attila waɗanda suke goge ma Allah ta'ala sifofinsa suke kore mai sifofi shine wannan Ahmad bin Abi Du'a da yake cewa ya ziga yake ziga Ma'mun sarkin wannan lokacin wanda yake shi ya ruruta shi cewar dole ya tuhumci mutane akan halkar Qur'an wanda ce Qur'ani makhluqi ne ya tsira wanda yace ghairu makhluq ne a azabtar da shi shi ya sa shi ya ce cile wa huwa sami'ul basir ya huwa al-aziz al-hakim ina fatan mun gane wannan da kyau saboda tsabagen ilhadi a cikin sufufin Allah madaukakin saboda tsabagen barna a sufufin Allah madaukakin sarki yanzu idan ya ce wa huwa al-aziz al-hakim ai bai kai bai tsira ba don Allah ta'ala ce qala imra'atu al-aziz turawidu fataha an nafsi Allah ta'ala ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina kun gane wannan da kyau ko hakan nan wa huwa abin wa huwa al-aziz al-hakim hakan nan al-hakim wal yahkum ahlul injili bima Allah fi wala kad atayna luqman al-hikma saboda haka kaga duk waɗannan abubuwan da ya gudu ya kai zuwa gare su babu inda ya kai to kuma wannan ita ce da duk wanda yake kore sifofin Allah madaukin sarki duk wata siffa da zai bayar da duk wani ta'awili da zai ba zai kai shi ba saboda haka kawai ka'idar waya kifu inda amrihi inda amrihi shine laysa kamithlihi shay wa huwa al basir wannan shine abin da yake zama wajibi a kanshi amma duk wata siffa da mutum zai tawilinta da zai karkatar da ita to za a ga babu inda zai kai labari misali da Allah ta'ala ce bali ya dahu ne nan ba suka danga ruwa suka ce ina ai ba zahu ake nufi ba kudura kudratahu ake nufi kun gani kudura kudura Allah ta'ala kaga annan suka ce kudratahu kudura Allah ta'ala guda biyu kenan daya bid'a ta farko kenan bid'a ta biyu kuma ai ba su tsira ba kamar yadda muka ambata da su inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kenan halitta ma suna da kudura abu na gaba wasu ka ce a'a ni'imatahu neman Allah ta'ala guda nawa guda biyu yanzu neman Allah ta'ala guda biyu ne bayan Allah ta'ala ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha Nan da suka ce ni'imatahu ni'imomin Allah ta'ala guda biyu to kaga yanzu wata bidiyar kuma ai Allah ta'ala ya sifanta halittarsa da ni'ima kenan yadda suka wannan bidiyar da suka kawo tsira ba da Allah madaukin sarki yana cewa wa iz taqulu lil an an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi da asa min ima Allah ya mai ni'ima kai ma manzo Allah sallama ka mai ni'ima iri ɗaya ce a to dole mutum ya tabbatu akan laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wani abin da yake kama da ubangiji Allah madaukakin sarki kuma shi Allah madaukakin sarki a samiu ne mai ji ne albashir ne kuma mai gani a daidai nan ma'ayin bin hamad al babban malamin bukhari shekul bukhari sunan shi wanda ya rasu a shekara ta 228 malami ne sosai da sosai shine farkon wanda ya fara rubuta littafi mai suna al-musnad malami ne yana cikin malaman bukhari kasan haka cewa na shekul bukhari an kai karshe masanin gado ne kuma yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar wa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala ma wasafa bihi rasuluhu tashbiha nu'aym bin hamad yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi duk wanda ya siffanta Allah da halittarsa faqad kafar ya kafarta don don Allah ta'ala ce laisa ka misli shai wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafa duk wanda ya yayi musun abinda Allah ya siffanta kanshi da shi to shi ma wannan ya kafa domin ya yi musun wa huwa samiul basir sai ce wa laisa ma wasafa Allah bihi nafsahu kwata-kwata babu a cikin abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ko manzan Allah su sallama ya siffanta kanshi da shi babu tashbihan babu kamanceceniya da halittar Allah maɗaukin sarki wannan shi ne takaitaccen bayani akan abin da ya shafi wannan babi na laisa ka shai wa huwa samiu al-basir kaga ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ya kore duk wata kamanceceniya da shi subhanahu wataala duk da cewa yana da al-masalul a'la kamar da Allah maɗaukin sarki ya ce lillazina la bil akhirati مثل السوء ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة yana tabbatuwa ga dukkan waɗanda ba sa yin imani da ranar lahira mafalu sau mummunan su duk wata sifa ta tawaya da ƙasƙanci da ci baya tana tabbatuwa ga su kenan duk wata sifa ta kamala da barin ƙasa suna tabbatuwa ga ga Allah subhanahu wa ta'ala shine walillahi al-masalul a'la haka Allah ta'ala ce walahu al-masalul a'la fi samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim shike da al-masalu al-a'la al-mutadamminu li ithbat al-kamal lillahi domin tabbatar da cikar sifa ta kamala baki dan su ga Allah madaukin su kishi shi kare saboda duk wanda ya cire ma ya zare ma ubangiji Allah madaukin sarki sifa daga cikin sifofinsa kaga yanzu ya mai da shi cikin waɗanda Allah ta'ala yake kiran su da mafulu sau kenan ya da Allah ta'ala da al-mafulu sau maimakon al-mafulu a'ala da subhanahu wa ta'ala ya sifantu da su Allah ta'ala ya mana gumdakatar Allah ta'ala ya tsare mu wa khalaqa al-khalqa bi'ilmi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه وعلم ما هم عملوه قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته مالك تشوى رحمه الله عز وجل وخلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى يا هل تهل تنسى باكي دايا بعلمه لإلمنسا كينا يا سن أبن دا يا هل تهل باكي دايا ألا ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da ya halitta kuma ya halicce su ne akan ilimi ya san adadin su baki daya ya san adadin abin da kowa zai ci ya san adadin abin da ya rage ma kowa ya koma gare shi subhanahu wa ta'ala kenan yana da ilimin sa jumlatan ne wa tafsir ya san komai a dunkule kuma ya san shi filla filla daki daki wa alima ma hum amilun kuma ya san duk abin da su bayi za su aikata qabala an yakhluqahum tun kafin ya halice su tun kafin ya halice su ya san duk abin da za su aikata wana tsalla tsorori ne wa khalaqal khalqa bi ilmi ya halicci halittu baki ɗaya da ilminsa subhanahu wa ta'ala wa qaddara lahum aqdara ya kaddara musu duk abin da zai same su na alkhairi ko na shar duk abin da za su ɗanɗana ko za su ci ko za su sha duk abin bukata komai nasu ya riga ya lissafa musu ya ba su shi Allah ta'ala na cewa wa khala'a kulli shay'in fa qaddarahu taqdira wa kana amrullahi qadaran maqdura inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar subhanahu wa ta'ala kina wa qaddara lahum aqdara ya qaddara musu duk abin da yake gwargwadon abin da kowa zai samu subhanahu wata'ala duk ya san wannan wa daraba lahum ajala ya sanya ya sanya ma kowa ajalinsa ina fata mun gano wannan da ke ku. Allah ta'ala yana cewa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna idan idza qur'an mun karanta idza jaa ajaluhum idan wa'adin su yazo fala yasta'khiruna sa'atan ba za a taɓa jinkirta musu ba ko da lokaci ko ya yake wala yastaqdimun hakan nan ba za a taɓa gaggauta musu ba ba za a jinkirta musu saƙon ɗaya ba idan lokacin bai ba ba za a ƙara musu saƙon ɗaya ba bayan lokacin ya yi ina ba ta mun gano wannan da kyau haka nan ubangiji Allah madauki sarki yana cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala wa ma kana li nafsin ba baya dacewa ga kowace rai an tamuta tamutu illa bi idhnillah face sai da izinin Allah kitaban muajjala littafi ne da aka sanya ma kowa na wa'adinsa filla filla dake dake to tambayar da zan yi ana ita ce wanda aka kashe shi fa an kashe shi ne kafin ya mutu ne kafin wa'adin shi yi ko ko abin yake eh? wanda ya ji zai ketara hanya yana ketara mota ta buge shi ko ake harbi ake same shi da sauransu eh? ajalin daman ya riga ya yi kamar yadda kasa mutuwar guda ce da hausa yake cewa almatu wahid ko wa sababu kafir eh, mutuwa ɗaya ce sababban mutuwan ne suke da yawa kamar yadda ga wancan an kaddara mai zai rasu ta sanadiyar rashin lafiya wancan zai rasu ta sanadiyar kaza wancan zai rasu ta sanadiyar kaza to haka shi kuma wannan an sanya ya mai sababin mutuwarsa shi da abu kaza ya bugi shi ba wai an ɗauki rayuwarsa bane da sauran lokacinsa za ku ji suna cewa ai zai karasa sa kabari ko baka taba ji wannan ba eh ka taba ji wannan ko yawwa a ai ka kiyaye akidu ne na maguzawa ko bai ci da kyau ko tuntuni a shekaru aru aru mu'tazila suka zo suka daidaita su to za ka dinga cin karo da su a cikin littafai ko da suna addini ko ba da suna addini ba saboda me saboda al'amuran karatu gaba ɗaya an falsafantar da shi komai ana so a sanya falsafa a ciki komai ana so a sanya falsafa a ciki to ko waɗannan manya-manyan falsafa din masu irin wannan akidin dole za dinga ɗebo maganganun su ana sawa Allah ta ya sauke kenan duk wanda ya mutu wa'adinsa ne yayi ba wai an katse mashi bane da sauran ajalinsa a'a wannan abu shine sanadiyar rasuwarsa wa darba lahum ajala ya sanya ma kowa lokaci walam yakhfa alayhi shay'un babu wani abin da ya koyu ga Allah madaukakin sarki qabala an yakhluqahu tun kafin ya halice su babu shi domin babu abin da ke koyuwa ga Allah madaukakin sarki ya ce sawa'un minku man asarra alqawla wa man jahara wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar daidai wa daida wani bai fi wani ba a cikin ku da wanda ya bayyana da abin da ke zuciya shi da wanda ya ɓoye ya san komai in ka faɗa a zuci ya sani in ka faɗa a fatar baki ya sani in zuwa yi a zuciya ka yi gifta ya wuce duk ya sani subhanahu wata'ala sai ce sabawan minkum a asarra alqawla wa man jihar bi wa man huwa mustaqfin bil layl wa sarib bin nahar bisa hafiz al-hakim yake cewa wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi wa ilmuhu kuma ilmin Allah madaukakin sarki bima bada ya san duk abin da yake ya bayyana wa ma khafi da abin da ya koyi ya san wannan ahata ilman bil jali wal khafi subhanahu wataala ilmin shi ya kewaye komai da duk abin da yake a bayyane da abin da yake a koyi subhanahu wataala kenan ya'lima ma hum amiluna ubangiji Allah madaukin sarki ya san duk abin da bayi za su aikata qabala an yakhluqahum tun kafin ya halice su gane ko ya san duk abin da za su aikata kafin ya halice su kenan ya san mata na abin da ya kasance wa ma ya kunu da abin da eh, yake kasancewa wa ma sai ya kunu da abin da zai kasance can gaba duk ya sani kuma ka kallaci ƙur'ani duk ya yi bayanin su ina fata mun fahimci wannan da ke ko yanzu mu dauki abin da yake sai kunu abin zai kasance ba shi ne a amma ba duka abin zai kasance nan gaba ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna ta sa'ati shay'un azim yana ba mu labarin tashi alkiyama kaga yana cikin sai kunu ku gane ko inna ta sa'ati shay'un azim yace abu ne mai girman gaske yawma tarawunaha tazhalu kullu murti'atin amma arda'at wa tadau kullu ta hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum sukara walakin azab Allah shadid kaga wani ya bada bayani na abin da zai kasance ne mun fahimci wannan da kyau na to abin ma da ba zai kasance ba aga ga wannan kana ya kasance yakunu yana kasancewa ko sai yakunu zai kasance to abin kuma ma da ba zai kasance ba subhanahu wata'ala ya bada bayaninsa yake cewa walau ruddu la'adu limanu an wa innahum lakadibun da kafare suka ga azaba suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrike sun rantse da Allah su ba mushrike bane Allah ta'ala ce un kirka baka zaba ala ma wa dalla anhum ma kanu yaftaru suke ce a mai da su duniya in an mai da su duniya za su gyaru Allah ta'ala ya ce walau ruddu inda an mai da su duniya din za a mai da su to walau ruddu in ma da an mai da su la'adu limanu an da sun koma aikata abin da aka hana su aikata kun gane ko kaga ya san wannan kenan hakan na rashin fitar munafikai zuwa yakin tabuka da Allah ta'ala yake ce ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بآثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القائدين sun fita ko basu fita ba basu fita ba sai Allah ce law kharaju fikum in ma da sun fita din duk da basu fita ba to in sun fita me zai kasance law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa wanda zai fayyace maka ilimin Allah subhanahu wataala ka san wani abu na iliminsa kaga dai ba zai taɓa yiwuwa a ce sama da ƙasa tana da wani abin halitta ba kuma bayan Allah madaukakin sarki ya zama an samu guda guda biyu amma ya ce lauka na fi ma alihatun illallah la fasadata da abin da zai faru kaza ne zai faru wannan zai fayyace maka gamayyar abin nan yalwatar ilmin Allah ta'ala kenan a haƙa bi kulli shay'in ilma wasi a rabbi kulli shay'in ilma wasi a rabbuna kulli shay'in ilma wasi a kulli shay'in ilma subhanahu wa ta'ala kenan wa amarahum bi ta'ati ya umarci bayi da su mishi biyayya wa nahahum an ma'asiyati ya hana su su saba mashi kisa Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu bauta ma Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika la sun kadaita shi wurin bauta da. din shine ma yake cewa Allah zai khalaqal mauta Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika la sun kadaita shi wurin bauta da. din shine ma yake cewa Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi khalaqal mauta shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa ku dubi magana ta ubangiji Allah madaukakin sarki sai ce liyabluwakum domin ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye cikin ku zai fi kyakkyawan aiki ba wai waye zai fi tara aiki mai yawa ba a'a waye zai fi yin aiki mai kyau domin idan tarin tari ne da yawa kowa zai iya tarawa kun gane wannan da ke ko za iya tarawa da yawa amma sai zama na gaba ɗaya kuma ba shi da amfani ya zama tun nasu ba amma sai ya ce kuma ayyukum ahsanu amala domin ya jarraba ku waye zai fi kyakkyawan aiki ashe abin da ake la'akari da shi shine kyawun aiki ba tuni ba ne wa amarahum bi ta'ati ya umarci bayi da su yi mishi biyayya Wani nahahum amma ma'asiyati ya hana su su saba mashi malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara yake cewa wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'ati wa mashi'atu tanfu la mashi'ata lil ibadi illa ma sha'a lahum ma sha'a lahum kan wa ma lam yasha lam yakun wa kullu shay'in kowanne abu da ka gani duk abin da ka gani jaribi ta kadiri yana gudana ne gwargwadon yadda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kaddara wannan abin ya kasance wa mashi'atihi yana gudana ne gwargwadon yadda Allah ta'ala ya so ba zai huce san Allah ba ba zai huce ganin dama Allah maɗaukin sarki ba wa mashi'atuhu ganin daman Allah maɗaukin sarki tamfuz ita take zartarwa ba ganin daman ka ba ba ganin dama ta ba ka san kana da ganin dama kun lura da kyau ko ka wayi gari gobe karfe bakwai abu kaza za ka fare ka gama shiri baki daya sai kai ga ubangiji Allah ta'ala aikin da ya baka goben kwata-kwata wannan baya ciki kira sai bayan la'asar za ka tuna kai ai ya fada na kwana da abu kaza zan tashi da shi da Allah ta'ala ya jiho maka wani abu sai wannan kan ma kamanta da shi kwata-kwata sai bayan la'asar ka tuna wani abu masu yanzu da ake karatu ka tuna kai wani abu bakan ka manta da shi masu yanzu ka tuna ashe ganin daman ka ba shi ake zartarwa ba ganin dama Allah madaukakin sarki ne la mashiyata lil ibadi illa ma sha Allah bayi ba su da ganin dama sai abin da Allah ta'ala ya so su da su so shine wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin fama sha a lahuta duk abin da ya so musu shi yake kasancewa wa ma lam ya sha lam yakun abin da shi Allah ta'ala bai so ba bai ga daman ya kasance ba to ko kai ka ga daman ya kasance ba zai kasance ba ai kai ka san akwai abubuwa da yawa ka so su kasance amma ba su kasance ba yake ce ya ka iya yake ce abin ya fi karfinka baka samu iko ba baka yi kaza baka yi kaza ba ubangiji Allah madaukakin sarki bai kaddari ya kasance ba inda ya kaddare ya kasance da ya riga ya kasance to wannan shine ne abinda kowa zai kudirce a zuciyarsa za ka iya yinka za ka roƙi ubangiji allah maɗaukin sarki ya ɗora ka akan almashi'a wacce yake wacce iya dina ita tu shar'iyya ka iya yinka amma kar ka dogara kan shi sai abin da allah ta'ala ya so da ya kasance a tare da kai shar'an shi zai kasance abinda ubangiji Allah madaukakin sarki bai ga damar ya kasance ba ba zai taba kasancewa ba inda duk za a taru a zama da kai mai kuɗi sai da zama da kai mai kuɗi na wasu awanni in Allah ta'ala bai kaddara ba zai ga ba bai zama ba sai ga mutum kan a hannun ya zama kamar in intararo ana bashi yana ba jiji in gano wannan da ke in ko Allah ta'ala ya kaddari ka zama mai kuɗi to komai hasirin idan hasada sai ka yi Allah ta'ala ya soke yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha'u wa yaghfulu wa yabtali adla وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله ما لا يكي cewa ya hadi man ya sha subhanahu wa ta'ala yana shiryar da wanda yake so wa ya yana kariya yana ba da kariya ga wanda yake so wa afi yana afuwa yafiya fadlan wannan fafalala ce kawai ba dole ba ina ba ta mun gano wannan fadlan falala ce kawai wannan yayi maka wayu dillu yana batarwa wa dullu man sha yana batar da wanda ya ga dama wa yaghfulu ya tabar da shi wa batali ya jarrabe shi adilan wannan adalci ne ba zalunta shi aka yi ba abu wannan shi zai sa ka fahimci abin nan alhuda wa dalal shiriya da bata ganin daman Allah maɗaukin sarki ne ya shiryar da wanda ya shiryar falala ce daga Allah maɗaukin sarki babu wani wanda zai tambaye shi ya ce don me ka shirya da wannan don me ka batar da wannan babu wannan domin me gaba ɗayan bayi nashi ne kullum da ke ko kuma tun da mallaka shi ne ai wanda yake yana da tasarrufi a kan abin da ya mallaka ba a cewa yayi zalunci walillahi al-mafalul a'la mutum ne ya shigo inda kuke ya zo ya ba wannan mutane dubu ɗaiɗai sai waɗannan ya ba su ɗari biyar biyar sai waɗannan ya ba su ɗari biyu biyu sai wannan ya ba su ɗari ɗari sai wanda aka ba ɗari ya ce an zalunce shi ba shi yake bin shi eh ba shi yake bin shi ba ba shi yake bin shi ba kun lura da wannan da kyau ɗaya misali na biyu mutum ne yake da zakarin shi a kurki guda uku guda hudu guda biyar ya je ya tona ya kau da wannan ya kau da wannan ya kau da wannan ya kau da wannan sai ya ɗauko wani ya zo ya zo yanka sai a ce don me yanka wannan ya bar sauran eh ba za a faɗi wannan ba saboda me mallaka shi ce wannan mallaka shi ce to wannan zai nuna maka shiryarwa da ubangiji Allah madaukakin sarki ya shiryar da wanda ya shiryar wannan falalarsa ce isa Allah madaukakin sarki yake cewa walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai ce ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma duk waɗannan abubuwa fadlan min Allah falala ce daga wurin Allah wa ni'ima ni'ima ce ta musamman daga wurin Allah ta'ala da ya ni'imta ka da ita wallahu alimun hakim Allah ta'ala alim masani ne hakim kuma gwani ne ya san inda shari'a ta dace sai sanya ta ana ya san inda bata ta dace sai sanya ta ana huwa allazi khalaqakum minkum kafirun minkum mu'min ina fata mun gano wannan da kyau wannan shi zai wanke za ka fahimci babin abin da ya shafi alhuda wa dalal da Allah ta'ala ima bayi babu wanda zai tambaye shi ce dan me ka batar da wannan dan me ka shirye da wannan domin me domin yayi ne a mallakarsa kun gane wannan da ke ko duk bayi baki ɗaya su mallaka shi ne subhanahu wa ta'ala wa kulluhum duk gaba ɗayan bayi Ya yataqallabuna fi mashi'atihi suna jujjuyawa ne a mashi'ar Allah maɗaukin sarki a ganin daman Allah maɗaukin sarki bayana fadlihi wa adli tsakanin falalarsa da adalcinsa wanda ishiryar falala ce wanda ya batar adalci to duk a ciki babu zalunci domin ya yi ne akan abin da yake mallakarsa walillahi mulku samawati wal ardh cikin mulki ne na Allah madaukakin sarki kuma kamar da muka bada misalai guda biyu da suka gaba babu wanda zai ce wanda ya zo ai ko ba wai da ya zo yana raba kuɗi ya ba wancan ɗari biyar ya ba wancan dubu ko tsallake ka yi toro shi aka aka ce raba muku eh a aljo shi bai ciro ya bayar haka ba wanda yake ba wasu yake cewa wai wanda aka ba siɗi ya zai cewa zai waye gutsuri nan ko ba shi ba aka yi raka wannan zai daɗa nuna mana adalci ne na ubangiji Allah maɗaukin sarki shiryar da wanda ya shiryar man ya shi illahu yudhil wanda Allah ta'ala ya ga dama sai ya batar da shi wa man ya sha yaj'alu ala siratin mustaqim wanda kuma Allah ya ga dama sai ya dora shi akan tafarki wanda yake mai kake wallahi duk ganin daman Allah ne fatan mu shine Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala cewa yi wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra muna jujjuya zukatansu da idanuwansu kamar ka ce ba su taɓa yi ibadi da alƙur'ani ba tun karam. wa nazarhum fi tughyanihim ya'malun Allah ya tsare wa huwa muta'alin anil afdadi wal andad لا راد لقضائي ولا معقب لحكمي ولا غالب لأمري آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي مالا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عز وجل يكي وهو شي سبحانه وتعالى muta'alim wanda ya ɗaukaka ne anil afdad daga barin kishiya ba shi da kishiya wal andad ba shi da kini ba shi da irinsa kufuwan ahad babu wanda ya isa ya mayar da abin da Allah ta'ala ya hukunta babu wanda zai mayar da shi in Allah ta'ala ya hukunta abu kaza zai same ka ba wanda ya isa ya kautar da wannan abu wa ma lam Wa ma وما أصابك لم يكن ليخطئك ولا معقب لحكمه باب مي bin kwakwafin hukuncinsa babu wanda yake daga hukuncinsa in yi hukunci hukuncin ya zartu ina ba ta mun gano wannan da kyau kotu ta sama ba tana daga hukuncin kotun farko ba kotu ta can sama ba tana daga hukuncin kotun tsakiya ba subhanahu ta'ala babu wanda yake daga hukuncinsa in ya hukunta kai mummuni ne babu wanda zai daga ya ce a'a dole wani kuma ya zama kafiri in ya hukunta wancan kafiri ne babu wanda zai daga ya ce dole ya zama mummuni in ya hukunta ta mai kuɗi ne babu wanda zai daga ya ce dole sai ka zama talaka duk babu wannan la radda liqada'i la radda liqada'i wala mu'aqqiba al-hukmi wala ghaliba li amri babu wanda ke rinjar al'amarin Allah ai shine wallahu ghalibun ala ba wani ne yake rinjayar subhanahu ba babu sai malam ce amanna bi zalika kulli mun yi imani da duk waɗannan al'amuran da aka zayyano baki ɗayansu wa aiƙanna mun samu yaƙini anna kullen min indi cewar kowanne ɗaya daga cikinsu daga wurin Allah maɗaukin sarki yake mun yi imani da wannan mun sami yaƙini akan haka sai al'imamu abu ja'far tahawi ya ci gaba da cewa wa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallama abduhu wa rasulu abduhu al-mustafa wa nabiyuhu al-mujtaba wa rasuluhu al-murtada wa annahu khatimul anbiya wa imamul atqiya وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء يا كتب يا إمام إيه؟ أجا ما كانت تسنة كي makaranta ta sunna da za ka ji tauhidi ne ake karantar da kai ayoyi da hadisai gaba ɗaya suna zuwa amma wani littafi ne na tauhidi zai karanta shafi uku hudu biyar baka samu Allah ya ce manzo Allah ya ce ba wai kuma ana maganar Allah madaukakin sarki ne a ciki kuma babu wani abu babu wata aya da zaka ji ta gasgata ta bi ɗaya daga cikin abubuwan da ake zayyana a ciki malai ce wa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ma inna kasara bai ce wa annaba eh mun ba a farko ya faɗa ya ce inna allah wahidun ba eh la sharika la wala shay a mithlu kaga wannan yana magana ne a ƙarƙashin ashhadu allah ilaha illallah yanzu kenan ya shiga rasulullah shi sai ya ce wa anna muhammadan wa inna muhammadan ai wa naqulu inna muhammadan abduhu al-mustafa kuma lalle muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan allah ne al-mustafa wanda yake zababban bawa bawan allah ne wanda yake zababban bawa ne a cikin bayin allah hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin filata bin aska ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kara mushi yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah stafa kinanata min waladi Ismail wastafa quraishin wastafa quraishan min kinana wasu wastafa min quraishin bani hashim wastafa ni min bani hashim ya ce inna Allah stafa kinanata min waladi Ismail Allah maɗaukin sarki ya zaɓi banu kinana a cikin 'ya'yan annabi isma'il zaɓi na nauke na na ɗaya wastafa ƙorashen min kinana ya zaɓi ƙorashawa a cikin kinana na nauke na wastafa min ƙorashin bani hashim ya zaɓi banu hashim a cikin ƙorashawa nauke na zaɓi na nauke na wastafa min ƙorashin min bani hashim ya zaɓe ne daga cikin banu hashim no kenan ashe shi zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wasallam ba wai zababbe ba a'a shi zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin jaka da kenan annabi jikan sallallahu alaihi wasallam shine malam yace wa inna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya tabbatar mai da maqam na al'ubudiyya domin ita ce a'ala maratib a'ala maratib kenan matsayi na al'ubudiyya mutum ya zama yana kyakkyawa cikakkiyar bauta ga Allah maɗaukin sarki kuma babu wanda ya cika wannan matsayin kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji Allah maɗaukin sarki yake tabbatar mai da wannan matsayin a wurare masu tsada duba dai batun isra'i shi kada yake isra'i da shi Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi 'abdi duba alquran shi kada aka saukarwa sai ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi dubu da'awa tana cikin manya-manyan ayyukan annabawa ita ce ma annabawa sai ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alaihi libada ya tabbata mai da maqam na al'ubudiyya shekul islam ibn taymiya yana da littafi al'ubudiyya yana da kyau mutum ya sa dalibin ilimi ya same shi wa inna muhammadan abduhu al-mustafa bawan Allah ne wanda yake kuma zababban zababban zababban zababbu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa nabiyuhu al-mujtaba wa nabiyuhu kuma annabin Allah ne sallallahu alaihi Sallama al-mujtaba wanda aka tantance aka zaɓe shi domin al-istifa da al-mustafa da al-mustaba da al-murtada mai sharhin su ibn abul is yace duk ma'anoni masu kamance masu kusa da juna al-mustafa zababbe al-mujtaba tatacce al-murtada yardajje zababbe ne tatacce ne yardajje ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa nabiyuhu kuma annabin Allah ne almujtaba wanda yake tatacce ne wa rasuluhu manzan Allah ne almurtaba wanda ake yardaje ne Allah ta'ala ya yarda da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan ba ƙaramin matsayi ba ne kuma wannan wajibi ne duk wanda ya yarda da anna muhammadu rasulullah ya ƙudurce wannan a zuciyarsa babu wani aibu babu wata nakasa babu wani kaza babu duk abin da yake siffa na tawaya ga manzancin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam babu wata gajiyawa a isar da da'awarsa wanda ya kudirce wannan to lalle ilalla ya yi suka ga da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi suka ga alqur'ani mai girma domin qur'ani ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا من شهد يا إسد من زنشنا ما لا يتي والنبي هو النبي سنة ورسوله من زن سنة كنا النبي دبن من زور من كوكما دكا ديني ما لن يعرف أكو بيربا با إيه تكن دي عربا كنا النبي دبن من زور دبن kuma haka ubangiji Allah madaukin sarki yace yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati wa ma arsalna min qablika bamu taba aikowa ba kafin kai ya kai wannan annabi mai dubin daraja min rasulin bamu taba aiko da wani manzo ba wala nabiyyin haka nan bamu taba aiko da wani annabi ba ashe da manzo da annabi duka aiko su ake nan ya ce wa ma arsalna ba mu aiko ba ba mu turo ba haka nan ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un ashe aiko shi ake dan ya ce wa kam arsalna sau da yawa mun aiko wa kam arsalna min nabiyyin mun aiko annaba masu tarin yawa fil awwalin a cikin mutanen farko haka nan ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون هذا الشيء ما nan sai ya في قرية من نبي بما min nabiyyin ba mu aiko ba a cikin wani gari ba mu aiko annabi wannan ayoyi sai sun tabbata mana cewa annabi aiko shi ake yi amma a ce annabi shi wanda aka mai wahayi zuwa ga karan kanshi kadai ba a umarce shi da ya isar ba wai ya kuke ganin wannan eh a ce ba umarci da isar ba kenan yana ganin ana shirka ana kaza ana kaza kuma ishuru ina ba mun gane wannan da kyau ko abinda zai nuna maka wannan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al ulama warathatul anbiya malamai magada annabawa ne sai bai ce magada manzanni ba sai malamai suka ce annabi shine wanda aka turo shi zuwa ga mutane kenan ko amma ya zo ne ya dora ya ci gaba da shari'ar manzan da ta zo ya gabace shi ko annabin da ya gabace shi ya zo ya dora da littafin da ya samu kenan ba a bai sabon littafi ba ba bai sabuwar shari'a ba kuma ana mashi wa'ayi ana dora shi akan wannan littafin da yake akai wannan kuwa aga ya zama na galibin annaban bani isra'ila akan haka suke don Allah ta'ala yana cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahmu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu hadu والربانيون والأحبار بما استفيضوا من كتاب الله أنا بات من قانو da لكيو كاقد يجي العلماء ورثة الأنبياء ما لم يمقاد النبوة ما لم malamai يسوى سكيه با أما سابوا شريعة كو شريعة من ذا الله صلى الله duk wannan duk malamin da kaga yana dora mutane akan shari'ar da ba ta manzo Allah ba a kaga ya zama magadin annabawa kenan yawa bai zama magadin annabawa ba kaza akwai magada arnan baya akwai magada annabawa yawa Wa ya soke wa inna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mustafa wa rasuluhul murtada wa annahu khatimul anbiya kuma manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine ce annabawa kenan babu wani annabi bayansa haka ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗa ya ce walakin rasulallah wa khataman nabiyyin ko walakin rasulallah wa khatiman nabiyyin duk kira'o'i ne guda biyu ko khati ko khata duk kira'o'i ne guda biyu tabbatattu daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam walakin rasulallah shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzo ne na Allah wa khataman nabiyyin shine cikamakin annabawa shine hat zoban annabawa ka kusa annaba gaba ai san zobe yana nade hannu ne baki dai ko kenan ya gama ko ina da ina kuma a cikin kayan ado zobe babba ne kenan a cikin annaba shine mafificin annabawa A khatimin nabiyyin shine cikamakin annabawa babu wani annabi bayansa haka manzo Allah sallallahu ta'ala sallama ya faɗa hadisin bukhari ya ce inna li asma lalle ni ina da sunaye in jiwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi yamhu yamhu Allah bi al-kufar yace wa ana al-hashir alladhi yuhshara an-nas ala qadami wa ana al-aqib wal aqib alladhi laysa ba'dahu nabi yace ina da sunaye da yawa sunana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace suna ni ne kuma Ahmad ni ne al-mahi me ma'ana annahi yamhu Allah biyar kufar Allah yana share kafirci ne manzon sallam baya ganin an yi kafirci shi isa ya zama takari din shi ya zama sunna domin duk abin da aka yi a gaban shi ishuru ya zama shar'antacci ya ce wa an alhashir ni ne kuma alhashir ba alhashir ba ba alhashir bilha alladhi an nasu ala qadami wanda za a tayar da mutane bayan tashi ba don shi ne farko wanda kabari zai tsage da shi sai ce wa an al'aqib ni ne kuma al'aqib menene fasara al'aqib ya ce wal aqib allazi laysa ba'dahu nabi shine wanda babu annabi a bayansa kwata-kwata wani hadisi kuma bukhari da muslim da Turmuzi da addarimi da imam malik ibn anas da al-imam ahmad duk sun roito shi da suke nuna kenan babu wani annabi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa imamul atqiya iraga ce imam shine wa eh wanda ake kwaikwayo kenan ko jagaba wanda yake na baya shi suke kwaikwaya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine imamul atqiya duk wani taqi duk wani mai jin tsoron Allah to manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shine limamin sa to ko tunda shine limamin sa ba abin da zai yi sai abin da liman yake kenan kaga yi ba duk zuwa ga kana Allahumma inni nawaitu wa ni wa ni da bil imami in dai liman bai ce Allahu akbar ba ka ce Allahu akbar tai ba ta yi ba duk da inda liman ka zo kana cewa da bil imami in dai liman bai takbiratul ihram ba kai to ka da sallah ba kai koyi da shi ba kullum da ke ko to kenan in dai liman yayi ko da baka hurta da baki ba inda da ba a hurtawa ka ce Allahu akbar kai koyi ko baka yi ba kai to kenan in dai mutum ya yadda har a kokon zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine imam kuma liman mamu baya yin abu sai abin da liman yayi duk sauransa ba zai ruku'i ba sai liman yayi duk sauransa ba zai sujjara ba sai liman duk sauransa ba zai sallama ba sai liman to kyara kenan ba abin da mutum zai yi sai abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai har ya yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne limamin al'ataqiya ko kuma ya ce a'a shi ba ta ki bane wannan kuma damatul kubara ce kuma wannan shine abin da zai tabbatar maka da faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku duk waɗanda suka yi imani kada ku wuce gaban Allah da manzon Allah wucewa gaban Allah da manzon Allah shine ko kai ka aikata a aiki ko ka ƙudurce a zuci ko ka hurta a baki abin da Allah da manzo ba su umarce ka ba ba sa ka ba kaga wannan mutum yayi tsallan baɗake yayi gaba dai gaba dai yayi gaban kansa ina ta mun fahimci wannan da kyau domin abin da ake nufi da al-imam allazi mu bihi shine wanda ake koyi da shi inna ma ju'ila al-imamu ma bi an sanya liman ne don ai koyi da shi manzo sallama kuma shine liman kenan ba abin da zaka yi sai abin da yi eh, ka zo ka tara dandazon mutane ka ce daggari sun fito duk waye sun fito duk wani hayaniya ce in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi yi ba abin da aka yi su kulle ne ana fata mun gane wani da kyau kuma dandazon mutane ba shi ne ba shi ke nuna ma'aunin gaskiya ba wa ma'autana li aksarihim min ahadin wani wajen na aksarahum in dai yawa ce nan da nan wani to ya kasara fil arzi kullu ka an yi wannan cikin masayar jahiliya so da ka mutum inda ya gamsu manza Allah shi ne imam nashi ba abin da zai sai abin da manza Allah yi sallahu alaihi وعلى آله وسلم ما لك تشوى وأنا خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد mursalin shine kuma shugaban manzanni baki ɗayansu a daren isra'i duk sai da yi musu sallah sai da ya wuce gaba yi musu sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama ni ne shugaban ƴaƴan adam baki ɗayansu ranar alkiyama wa awwalu man yanshaqu anhu alqamar ni ne farko wadda kabari zai tsage ya fito daman shi ne alhashir ayi wa habibu rabbil alami kuma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ne masoyin ubangijin halittu duk da cewar lafazin habib a sunan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai tabbata ba kullum da ke ko abin da ya tabbata shine al-khalil a'ala maratib na Al-muhabba kenan in dai so ne to alhulla tana game da muhabba nesa ba kusa ba shi sa ubangiji Allah madaukakin sa annabi sallallahu yake cewa inna Allah khalilan kama takhadha ibrahima khalila sauran bayi waɗanda ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba su ne suke da sifa ta almuhabba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin kullum da ke ko wallahu yuhibbul muhsinin fa inna allaha yuhibbul muttaqin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi alhulla yake da ita ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda ka sai ka ce khalilullah ba habibullahi ba mala ya ce wa kullu da'awan nubuwati an ba'dahu fa ghayyun wa hawa fa kullu da'awan nubuwa duk wani abin da yake na da'awar annabta a yi da'awar annabta ba'adahu bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama faghayyun to wannan da'awar bata ce wa hawa kuma bin son zuciya ne wannan wajibi ne kowane musulmi ya kudurta wannan a zuciyarsa bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a zo a yi da'awar annabta hissan wa ma'ana menene ma'anar hissan Shi ne mutum ya yi da'awar cewar shi annabi ne kun gane ko ma'anar kuma ya ce a'a shi ba annabi ba ne amma yana da'awar abin da ake maannabawa ubangiji allah maraukin sarki yana cewa wa man azlamu mimman iftara alallahi kaziban أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم باب وندي كي جرمان زالنشي باب دي إي زالنشي يجي كان زالنشي أباب ما سكر كرة قرية مما نفتر على الله كذبا كما وندي كرة قرية جن جنام الله يجي الله يجي أي الله يجي أي الله شيني فرقون دي فاني مولد يعوذ بالله haka bai faɗa tsabagen ya yi mulidi shi mana kawai a matsayin shi na bidi'a ya sha lagwanin shi wuce kawai ya fi mai ya tashi ranar alkiyama cikin tintirin nan bidi'a da ya tashi cikin waɗanda suke ma'alla Allah ƙarya wallahi ya fi mai sauki ko wasu da suka yarda da maulidin suka gama yadda suka ce wannan bidi'a ne kawai suka wuce duk da bidi'a ne amma da suka yi ta mai kwane-kwane amma da ba su fitar da shi daga cewar bid'a bane to amma ne yanzu sai ce Allah ne barko da ya fara yin maulidi wani ya ce manzo Allah ne fara yin maulidi wani ke sallah ma ai kai maulidi to manzo Allah ne zo da sallah ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون Allah ta lake cewa wa man afdalu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya ko yace amun wahayi wa lam yuha ilayhi shay ba mai wahayi komai ba ya ce ya ga manzan Allah shedan ya gani fa shedan ne ya bude mai ido aljanna ya bude mai ido babu wani wanda ya gani kuma ma daga ina yake zuwa watakila garin da yake zuwa ko daga ƙasar da yake zuwa za ga ƙasar tana cikin manya-manyan ƙasashen da suke sun yi fice a tsafi kullum da ke ko za ku ga gana cikin ƙasashen da sun yi fice a tsafi ka koma kundin tarihi zamanin sardauna wa sardauna ya hana zuwa ƙasar nan kun bai nan da kyau ka koma ka duba kundin tarihi wa sardauna sai da sardauna ya koma ga Allah sunan ya zo a kan mai sardauna ya hana shi zuwa ko lokacin an yi izala ba izala ba to me yasa sardauna ya hana shi zuwa kun gane wannan da kyau ko wannan ego eronsi mai kada saboda mai ake kiran shi mai kada waye ba shi kadar ka koma kundin tarihi ka sha bayani mana waye ya ba shi kadar da ake kiran shi ego iransu mai kada su waye suka ba shi lasisin dawa kasar nan bayan ko bayan rasuwar sardauna ina fata mun fahimci wannan da kyau ka je ka duba tarihi a tarihi wa sardauna ya hana zuwa kasar nan ka je ka duba a tarihi a ina ya ego su ya samu kada da ake kiran shi mai kada na baka wannan assignment ya ci wannan da kyau ko ka ba a da'awar annabta wannan da'awar annabta kamar da a kowane da suke da'awarta da baki su ce su annabawa ne a nan nan baya baya an yi su a wurare kai ci gaban da ya kai ko ci gaban da kari jiya ba fa da'awar annabta ba har da'awar allantaka ana yi za a ga wani irin abubuwan da yake da'awa a kai wallahi yana da'awan al'uluhiyya ne to dama a ƙarin jahilai ba irin hajji da ba za a kasa ba Allah ta sauki. an yi wani mai suna mirza gulam ahmad alkadiyani masu aƙidar ahmadiyya kaga su ma aƙida ce da suke ta bautar wannan a matsayin shi na annabi suka ɗaga shi kuma yana da mabiya da yawa yana da su a ingila yana da su a amurka yana da su a germany yana da su a ina ne yana da su a ina tsoro na littafan da suke zuwa daga kasashen nan da harshen turanci ce shi ba shi da lokacin da zai koyi larabci zai koyi addinin musulunci daga larabci sai dai ya koye shi daga turanci sai ya waɗannan littafai da suke zuwa daga indiya daga amurka daga germany daga ingila daga ina ne daga ina ne daga ina ne kawai sanya su a matsayin littafin addini ku lura ba wai muna cewa babu ahlus sunna a can bane ba muna cewa babu tsayayyu masu tabbatar da tabarkin manzo Allah sallallahu bane a can bane a nan kasar kuma ya ka cika kun fahimci wannan balle a ce daga wani wurin aka shigo da shi wannan ayar da muka karanta wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban na zo mana da littafin aljami'u li ahkamil qur'an nawa kenan na al-imam al-qurtubi domin bayanin wannan ayar alimamul ƙurtubi qurtubi ya rasu a shekara ta 671 kenan a yau yana da shekara 762 ɗan shiru don gama ɗauko wannan littafin nan gada ce na wahabiyawa ne sai aka ɗauko wannan littafin ƙurtubi wanda yake su ne malikiyar ba waɗan malikiya ba ne yau kwance shi a ƙasa shekarar shi 762 yake cewa ƙultu wa min hadha namati man a'rada an al-fiqh wa sunani wa ma kana alayhi salafu min as-sunani fa yaqul وقع في kaza كذا أو أخبرني قلبي بكذا فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغلون بها عن أحكام شرائع الكليات ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص al-imam ya ce yace na kuma ce bayan ya a karkashin wa man azlamu min iftara ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay suratul an'am ayatan ayata 93 imam al-qurtubi yace nace wa min hadan namat kuma yana kan wannan aqida ta su musailamatul kazzab masu da'awar annabta kenan a wancan lokacin yace yana cikin ire-iren su man a'rada an fiqhi wanda ya kauda kai daga karatun addini wa sunani ya kauda kai ga sunnonin manzo Allah sallallahu ta'ala wa ma kana alaihi salafu ya kauda kai ga abin da magabata na kwarai suka kasance a kan shi mina sunani na karantarwa manzo Allah sallallahu ta'ala shi ba ruwan shi da wannan fa yaqul sai ka ji yana cewa wa fi khatiri kaza ai abu kaza ya zo min a tunani kuma yanzu isa mai maraki ce wa yanbughu ilhamu bil ara'i ani bihi ilham al awliya aw akhbarani qalbi bi kaza ko zuciyata ta ban labarin kaza masu akhbarani qalbi an rabbi kenan ko Allah ya sauke yace fa yahmuna bima yaqau fi qulubihim kawai sai su dinga mutane hukunci da abin da yake darsuwa a zukatansu kawai wa ya galibu alaihim min khawatirihim abinda su ke gani ya dan rinjaye a zuciyarsu kawai sai su faɗa wa mutane yonan nan baya baya kamar kun kan suna duk ba haka ake ta yi ba sai da sunna ta zo ne ake musu balbalin bala'i suka tarin dangi baki ɗayansu suka sake kamtarowa yanzu sun hada da shiya da gaba ɗaya amma dai gaskiya sunanta gaskiya wa ya tsumuna an na zalika li sufa'iha sai ka ce wai abin da ya sa suke da wannan saboda zuciyarsu ta tsaftatu anal akdar min al daga duka abin da yake datti datti wa khuluha anil akhyar ta ba wani tsatsab a ciki saboda an yi kalwa an yi halwa an yi kaza an yi kaza ta yi wasu zikirai da Allah wa rasuluhu bari'ani minhu da sauransu fatatajalla lahum al ilahiyya wai da ake wannan sai ilimi na ubangiji ya dinga bayyana a tare da su shi yasa su suke da ilimin laduni kaji wani yaran laduni su ku karɓar ilimin ku ne daga wurin matattu a to yanzu ba muna ta kira ya bane ta Ja'far tahawi ya shekarar shi da wani abu da rasuwa ka zo karanta akhdari ya rasu za ka karanta arba'un hadith ka karanta kaza karanta kaza wai kuna karɓar addinin ku daga wurin wa su suna karɓa ne yin qalbi an rabbi ilmin su ne kaga wannan sun yi musun annabtan manzo Allah ko basu yi ba balo balo kuma a fili kamar rana garjin azhar wala haqaiqur rabbaniya sai kaga suna da wasu haƙiƙa-haƙiƙa haqiqa na ubangiji fa yaqifuna ala asrarul kulliyat duk waɗannan yarurruka ne da yake nasu alhaqaiqur rabbaniya da al'asrar yana sirrin kaza yana sirrin har abin ya dosu ma akwai sirrin ya san akwai sirrin wani sirrin wani fa yakifuna ala asrar kulliyat ya zama na suna kafa hujja da abin nan wasu abubuwa na kulliyat wa na ahkamul juz'iyya suna da'awar cewa sun san ilimin abu filla filla dake dake daga nan suke da ilimin ghaibiyat shi wannan wanda ya naɗa kanshi a matsayin malaman tafsiri shugaban malaman tafsiri a ga ya ce gaibi ya kasu kashi kaza da kasu kashi kaza shi ma anan ne ya samu fa yastaghnu wannan abubuwan fa duk i'tarafu ne ba bi dhanbihim ba wai ƙari ne ko wani abu ake musu ba duk sun yi faɗa ne da bakin su ba su suka ce in ana wannan ɗariƙa ba kada a kai mawajin wacin ɗariƙa ziyara to suwa suka ce kuma ana raba kai su waye farko wanda ya raba kai su ne mana tunda shi ya katsa ziyara فيستغنون بها عن أحكام شرائع الكليات ويقولون سنة شوى هذه الأحكام الشرعية al'amma wannan hukunce-hukuncen na shari'a da ke cikin qur'ani da ke cikin muwatta cikin bukhari cikin abu daud cikin baihaqi cikin kaza cikin kaza inna ma yahkumu biha alal aghabiya kawai ana hukunci da su ne ga waɗanda suke wawaye wal'amma da gama garin mutane wa amma a amman waliyai wa ahlul khusus da waɗanda suke da matsayi na musamman fala yahtajuna li tilka nusus kwata kwata ba sa buƙatar waɗancan nusosi wannan ji imamul qurtubi kenan fa